batun ba da haraji shi ma mun sha tattauna a bisa ne a dukkan hangen da muka yi laifi yana nan a bisa wuyan masu garuruwa harɗawa da hakimai talakawa sai an je gurin shi an tambaye shi ai nasara ya ce lanhu ba lanhu ba abu bane wanda za ka ba da jikin jin daɗin rai kenan tilas ne ya zama ka bada shi to tunda tilas ya zama ka bada shi ai kai ba ka zawa ka tilasta ma kanka zo ka zo ka bada sai ka je sai an je wajen ka an neme ka to masu garuruwa da masu unguwa da masu haɗawa bisa alama dukkan kowa ce mu yake ba su zuwa wurin shi sai mu meri mun zo mun yi tawaga mun zo mun kiraye mai gari ko mai unguwa ko harɗo sai mun je mun dafa mushi alƙabi guri guri guri ana amsallan mun kuma aiki ya mu yawa ba shi kadai bane aikin mu da an fara an yi kwana biyu kwana uku wani aiki sai bujuro mun wanda za ya juya mu daga wannan ya juya akalar wannan mu tai wani guri su kuma sun kwanta ba za su tashi da kwana su ci gaba da yi a kuma sai mun koma eh to ya kenan wannan ma'aikata ta ku ofishin magajin garin ko yake aiki idan ana samun waɗannan matsaloli na rashin karɓar haraji babu shakka eh, ka san mm, an ce ma maimakon bara waccan bisa kishi ɗari abin da aka samu na lanho kishi goma ka kusan ba a samu lanho ba amma bana muna ganin kamar abin da aka samu ya wuce kishi talatin da wani abu talatin da bakwai kenan abin na dan sakewa na ɗaya kenan na biyu ban da haka nan ai ban da lanho muna da kasuwa har da ke kasuwa guda ce gari mu zuwa biyu to kasuwa nan alhamdulillah Allah sa mata albarka abin da ake badawa abin da ake samu in bai isa ba da ya ba mu dama mu yi wani abu na a zo a gani ya ba da dama dai a rayu a ci gaba da aiki na yau da gobe wani tilas